A cikin jihar Zandar, gusun maso gabas a ƙasar Nijar, wasu mata na rayuwarsu ta yau da kullum ne a kan wata al'adar wurin da ake ma laƙanin mata masu farar ƙafa, ma'ana matan da ke ɗauke da rashin sa'a. Wannan al'amari ana fuskantar sani a kan ma'aurata da zaman su yake wargajewa a duk lokacin da mijin ya faɗa cikin wani bala'i. kamar yadda ga matan suka fuskanci al'amarin. Mata suna ga wahala kana amarya tahiya an ta tahiya ko ya rasa aikin shi ko rasa wani abu sai a ce ka kaka da kafa. Wani masoyi da ya so ni yana zamne a birnin Yamai yana aikin shi ya turo magabatan shi da su nemi aure na. Bayan wasu kwanaki sai uwayensu suka turo da cewa an fasa wannan aure suka ce sun yi bincike wai ina da farar kafa. Na almu wani mijina a magarya suka taho zandar wurin siyasa sai aksidan a hanya kishi makwabciyata ta ce shekarar su wajen 20 da ta alme shi bai taba ba aksidan sai da ya alme ni iya aikin kwantara kuma sai aiki sai ya tsaya ya ca ta yi tun da ka almi wannan matar ta ka amarya ta kama har kawa a gida wannan nunin wariya da ake wa mata na da alaka ne da jajircewar wasu mazan ga tsanantar rungumar tabi'un al'ada a bayanin kiyasin jami'in ilimin zamantakewa maman sani rufa'i wannan al'ada an fi samunta musamman ga al'umma hausawa ko da yake abun yana ta karkatawa zuwa ga waɗansu al'umma har yanzu waɗansu wurare suna rike da wani al'adar tana wakana yin imani da cewar akwai mata masu farar kafa wannan tamkar wata shirka ce da wasu ke yi wanda kuma wasu suke tsananin imani da shi wannan tatsuniya ce wanda ni dai gaskiya ban yarda da haka ba a gida guda wajen mata uku kuma abin ya kasance haka nan in ka rediyon maza kanan suna da kuɗin sai kuma abin ya ja baya. Wani Ramma ya nuna cewar yarda da hakan ɗaukar babban zunubi ne a cikin addinin musulunci Imam Sani Hassan. Musulunci ya yi hani da haka mata Allah ne ya halice su basa sa iya muku wani abu mai kyau ko mara kyau. A wanga karni na 21 da dama suke matan da suke fuskantar wannan kangi na rataya musu masu para, pá,